talatin daidai ga watan hudu shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladiya insha Allah zai za mu tashi aya hamsin da takwas a cikin suratu alfurkan a karatun da muke yi da sati a wannan masallaci na unguwar dala da take masallacin alhaji ali sabon kuɗi da ke unguwar dala a cikin birnin kanan najeriya bismillah wa wata ala alal hayyi alladhi la yamut أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا الله سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا kuma ka dogara على hayi ga ubangiji rayayye allazi la ya mutu wanda saboda cikakkiyar rayuwa ce da shi baya mutuwa kowa zai mutu amma shi ba zai mutu ba wa tawakkal ala alhayy la yamut ka dogara ka tattara dogaranka gaba ɗaya akan ubangijin nan da yake da rayuwa wacce take gamammiya allazi la ya mutu wanda kwata-kwata ba zai mutu ba mutuwa ba za ta riske shi ba rayuwarsa cikakkiyar rayuwa ce wannan shine ma'anar wa tawakkal 'ala al-hayy allazi la yamut shine imamu suyuti Allah ya ji kansa da rahama bayan Allah ya ce wasabbih kuma ka tasbihi sai ce ai mutalabbisan in ka tasbihin ka tsarkake ubangiji gaburan abin da bai dace da shi ba musamman shirkar da mushirkai suke yi da shi a uluhiyya to kuma sai ka zo ka tabbatar masa da godiya da yabo da kirari domin ka ƙara tabbatar da abin da ya cancance shi ai qul subhanallahi walhamdulillah wa kafa lallai ubangiji subhanahu wata'ala ya isa isa wacce take ta dacewa khabiran masani mai labartawa bi ibadihi dangane da laifukan da bayansa suke yi kamar shirkan nan ba wai Allah bai san suna yi bane yana sane kawai dai ya jinkirta musu ne ranar alkiyama zai zo da su ya gaya musu abin da suka yi kuma ya musu hukuncin da ya dace da su ai aliman Allah ya kasance masani ne ta'allaka bihi ta'alluqu bihi bi dhunubi wannan da aka ce bi dhunubi ai khabiran sai zama shine muta'allaq din kuma dai shi wannan Allah da zaka dogara da shi huwa shine allazi khalaqas samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam shine wanda ya halicci sammai da kasai da abin da ke tsakanin sammai da kasai a cikin kwanaki bakwai min ayyamid dunya na irin kwanakin mu na duniya ai fi qadariha li'annahu lam yakun thamma shamsun wala sha walau sha ala khalaqahunna fi lamhatin fi lamha yace ma'ana a lokacin babu rana balle a gane an kwana ɗaya an kwana biyu an kwana uku har an kwana shida amma miƙidarin kwanakin gaba ɗaya inda da rana ba za su wuce kwana shida ba ubangiji subhanahu wata'ala da ya ga dama da ya halicce cikin kwana ɗaya filam hatin ko kuma da ya ga dama da ya halicce su a cikin kiftawar ido saboda iyawarsa da kuma cikar ikonsa sai ce cewa an hun, abinda yasa ya kiyaye hakan ma halkihi a tafabbut domin ya koyawa halittar sabon abubuwa yadda ya dace thumma mastawa al'arshi sannan kuma Allah ya daidaita a al'arshi. al'arshi shi ne ce huwa fil sarirul mulk a lura an ce al'arshi ana nufin gado ne na mulki bisi fatihi a na'am gado ne na mulki na ubangiji subhanahu wata'ala sai ce al rahmanu shi ubangijin nan istawa ya daidaita a matsayinsa na ar-rahmanu ne wanda yake ubangiji mai cikakkiyar rahama ai istiwa an yaliku bihi daidaito wanda ya dace da shi fas'al dan haka ya kai mutum ayyuhal insan in baka san waye shi ba ka tambayi khabiran wato masani wanda shine ya san Allah din bihi domin ya baka labarin waye Allah din arrahman rahman yukhbirka bi sifatihi in ka tambayi manzon Allah zai gaya maka yadda sifofin ubangiji din suke sai ka san shi daga nan wa idza qila lahum musjidu lirrahman wa idza qila lahum kuma in aka ce da su ay kuffari makkata usjudu lirrahman ku yi sujada ga Allah mai rahama qalu sai su ce wa man rahman waye kuma mai rahama anasjudu lima ta'muruna sai mu kuma yi sujada kawai saboda wani da kuke umartar mu da mu yi sujada saboda shi ko lillazi ta'muruna bil fawqiyya ko bilfauƙaniya jumhur na ƙur'a'u a as-samaniya duka suna karantawa lima ta'muruna wa qara'a hamzatu walkisa'i kisa'i lima ya'muruna kawai sai mu sujada ga wanda yake zuwa mu sujada ta girmamawa ga wanda shi annabi Muhammadu yake umartar mu in ji kafaran makan to dama kuma sun gudu sun kibin abin da manzan Allah yake cewa amma da aka ce ma su yi sujada wa hun nufura wannan cewa su yi sujada sai ya ƙara musu guduwa da barin annabi sallallahu alaihi wa sallam ai anil imani to wannan cikon abin da ya gabata ne na darasi da ubangiji subhanahu wata'ala yake ba mu labari dangane da abin da ya faru tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma mushrikai ga ayoyin nan kamar yadda muka gansu al-imam al-hafiz abu al-fida eh, isma'il ibn kathir ad-damashqi Allah ya ji kansa da rahama wa askanahu fasiha jannatihi yake cewa a cikin tafsirinsa tafsirul qur'an قوله ta'ala wata على الحي الذي ya mutu. maka dogara ga ubangiji aifi fi umurika kulliha kun wakilan duk wani al'amari da zaka yi kome shi ka dogara ga ubangiji ai alallahi allahi alhayy ya mutu. yamut shine wanda yake rayayyen da baya mutuwa Wal هو wazahiru, والآخر والظاهر والباطن والباطن وهو بكل شيء عليم na farko wanda ba farawa ya ba ballantana a ce yanzu ya fara na ƙarshe wanda ƙarewa ba za ta cin masa ba al-zahiru bayyananne wanda ido ba zai iya ganin sa ba al ɓoyayye wanda ba bai sitirce kansa da wani abu ba amma duk da haka huwa bi kulli shay'in alim amma duk wani abu da yake kaiwa da komowa Allah yana sane da shi kuma shine adda'in inji ibnu kasir Allah shine dawwamamme wanda titir yana nan albaqi wanda kuma komai zai tafi amma shi kadai zai saura as-sarmadi wanda ƙarshensa ba ta da iyaka al-abadi wanda yake <coughs> zai zauna zama na titir alhayu wanda yake da cikakkiyar rayuwa wanda ba rashin lafiya a cikinta ba ta waya a cikinta kuma ba mutuwa alƙayyumu wanda shi kaɗai yake wa kansa komai kuma yake wa halittinsa komai baya buƙatar komai a wurin kowa wadataccen sarki wanda yake <coughs> shi ya toka rasammai da ƙasai da ikonsa da ƙarfinsa da izininsa suka tsaya ba su haɗe ba shi ne yake ba wa bayi sabubba na rayuwa kuma har abada ba zai daina ba su ba kuma ba zai ƙare ba wani abu da zai ragu a cikin mulkinsa <coughs> har yanzu ibn kathir Allah ji kansa rama wajen yi wa Allah kirari ya ce rabbu kulli shay'in shine ubangiji mahalicci mai kula da dukkan komai wa maliku kuma komai nasa ne mulkin ne to abinda Allah yake nufi ij'alhu dhukhraka abinda ake nufi shine zama shine tanadinka tattalinka duka dabararka duka ka duka wani yunkurin ka tattara ka koma gare shi dan shine kadai zai iya maka abinda ba wanda zai maka wa malja'aka ya zama nan ne ka kakkace wai sai ka bi ta wajen wani sannan shi kuma ya dauke ka ya kai ka wajen Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in akwai wanda ya kamata a bi ta wajensa a zauna shi kuma ya dau mutun ya kai shi ga Allah to da shi ne to amma shi da kansa yace fa idza sa'alta fas'alillah kuma shi din Allah ya gaya wa ya sanar da mu wa tawakkal 'alal hayy alladhi la yamutu ka dogara ka gaba ɗaya tabbata ya zan akan wato wannan sarki mai cikakkiyar rayuwa ne wanda baya mutuwa <clears throat> wa huwa alladhi yutawakkalu alayhi wa yufza'u ilayhi shine ake dogara da shi kuma ake zabura a yi wurinsa lokacin da ake buƙatar abu fa domin shi Allah kafi ka ya ishe ka shi kaɗai saɓanin waninsa yanzu misali <clears throat> idan ka tsorata sai kai wajen wani to anan kana buƙatar abubuwa biyu <clears throat> ka tashi kayi wajen wancan ya tsare ka daga abin da kake tsoro kuma ya samar maka kishiyar abin da baka tsoro kishiyar abin da kake tsoro to ta kila shi a iya iya wasa ta dan adam zai iya hana maka wancan abu amma ba zai iya baka kuma kishiyar sa ba in ya iya kenan ma in ya zama fi maqduri dole kuma sai ka nemo wanda shi kuma zai baka wannan abin daban kila kuma hanyar da ka ka samu wannan ba ita zaka bi ka samu wancan wani zai iya cewa a shi ya dogara da kuɗinsa ne ai shi ya dogara da kuɗinsa yanzu yau rayuwar nan in ka ce za ka dogara da wani abin da ba kuɗi ba kana cikin garari to dogara da kuɗin naka mu gani shi mafi sharrin abin da kuɗi yake da shi shi ne ba shi da halacci kuma kuɗi ba su da amana rashin halaccin kuɗi shi ne ya kamata abin da zai taimake ka ya zama yana tare da kai amma shi kuɗi ba zai taɓa taimakonka ba sai ya bakka hmm, ko ba haka ba ne sanda ka ji daɗin kuɗi shine sanda ibarka ifita daga hannunka ya koma hannun wani wai shine buƙatar ka ta biya saboda ƙyas-ƙyas-ƙyas za zaka kirga kana cire su sai a baka abin da kake so mana ya son ka kenan kuɗi wa sharru ma fihi min al khalaiqi allaysa yughni anka fil mada'iqi illa idha farra firar al abiqi yace mafi sharrin abin da yake tattare da kuɗi shine allaisa yughni ka filma madaik ba zai taɓa wadatar da kai ba lokacin da kake cikin kunci illa idza farra sirar al shi yasa ya tsine wa kuɗi yace taballahu min khadi'in mumadhi ko asfara dhil wajhaini kal munafiqi yace gashi wani fatsi fatsi sai ka ce munafiki dhil wajhaini ka san kuɗi haka suke ko nan fuska ce nan ma fuska ce ياتي هنا بوجه وهناك بوجه اخر اصفر عشان ياي وني لوني راوي راوي كلمه منافق يبدو لوصفين كو لاين الوامق زينة معشوق ولون عاشق كو لولاه ما لم لم تقطع يمين سارقي ولا بدت مظلمة من فاسقي ولشم أز باخل من طارقي ce ba da ban shi ba da ba za a yanke hannun barawo ba amma ɓarawo saboda tsinuwa irin kasan ba tsinanne irin ɓarawo shi yasa manzon Allah ya tsine wa ɓarawo ya ce la'anallahu sare duk tausayin annabi sallallahu alaihi wasallama duk irin yadda yake bi a hankali da taka tsantsan amma laifin barawo har ya kai na annabi ya tsine masa ya ce la'anallahu ka Allah ya tsine wa ɓarawo kuma ba wai lallai sai katan barawo ba har karami ma ya shiga cikin tsinuwan manzo Allah sama yace yasriqul bayda tafatuqta yadu yadu yaje ya saci kwai a yanke hannunsa wa yasriqul yasriqu yasriqul habla fatuqta yadu yaje ya saci igiya a yanke masa hannu mana in ya saci kwai kuma wata ran sai ya saci kaza wata ran sai ya saci abin da ya kai nisabi tunda yayi satar ya ji daɗi, ka san kuma ba mai sa'a irin barawo zai sata ɗari amma so ɗaya za a kama shi sai dai in an kama shi kuma ya gama yawo wani kuma shi sa'adarsa dai kawai in je ya yi satar ko komai dukan da aka yi masa kuma tunaninsa ya zai ya sake satar haka shi ɓarawo yake sai an kashe shi an kashe an dakar kamar kamar ya mutu muris amma kuma da ya tashi tunaninsa shine shi kuma kullum shi yake ganin mutane su ne 'yan banza ko ba kwa jin waƙar kasu zurmi yana ba da labarin barayi ka san ka su zurmi gamba ba baka san gamba mai waka barayi ba kaga gamba ai da yake yake zuga wani barawo ya ce an tashe shi an taso an taso shi a kasuwar gumi an masa dukan ɗiya gaba ɗaya an zaci ma ya mutu sai da aka gama dukansa aka gama dukansa kawai aka ce to a ji a ɗauko a kira tun da shi ƙila zai san shi ya je ya isar da labari gida amma ko da ya zo itarar da shi kwanshe cikin jini Ga shi yadda shi gaba ne ba shi motsi kirjinsa ya motsi ya komai da alama ya ce ya mutu ce sai ya ga ya ɗan numfasa sai ya ce kai kanka. ce in na je gida mai za ni cewa saboda ga ya riga ya ce na bar su makau a kasuwar gumi in na je mai zan ce musu ma'ana ya bar wasiya sai ya ce ya ce in dai don haka ne kakka damu ya ce na lahe na ban mace ba don kan jama'a ban za su cucan ka zan ka faɗin allah tsare ka kawai wa a yi masa dai addu'a amma ya bai riga ya mutu ba to mu dawo kan darasinmu in ka dogara da kuɗi kunya za su baka ba za su biya ma bukata ba sai sun bar jikinka in ka dogara da jama'a ka. duk jama'ar da ka ba ta tsaya kana kana kana jin cewa za ta iya maka wani abu ita take neman taimako a wajenka amma duk jama'ar da ka zama mata alaka kai kuma ina ruwanta da kai kai ne amma sai ka dinga ganin kamar yanzu dan siyasa takabar dan siyasa ne mutane su kuma mutanen takamar su dan siyasa to sai kaga in aka in duka dan siyasar da shiga bala'i wallahi duk wanda ya samu damar ya zame ya bar shi barin sa yake kuma duk ɗan siyasar da ya ci wallahi ba ta taka yake ba mata kansa yake asarar da ya yi kuɗin da ya kashe ya zai ya mayar to kaga kenan mutum dai ba abin ka dogara da shi ba ne in maka wani shehi da kake wa hidima to shi ma wannan hidimar da kake ita ma ya dogara da ita shi ma yana santa kai kuma in kana tunanin ya maka wani abu to ya fara yau kansa mana don haka duk nan wata wakal alal hayyi allazi la yamut za mu zo wajen balagar da ta sa Allah ya zaɓi sunan alhayyu anan kuma ya sifanta shi da wannan jumla jumla din almausula allazi la yamut al-imam ibn kathir Allah ya kansa da rama ce ai kafi ka Allah shi kaɗai ya ishe ka ba sai ka neme shi ka nemi wani ba in kuma ka ga cewa a'a dogarin da Allah kaɗai bai isa ba sai ka haɗa da wani to fa kana da matsala a tunaninka kana ga kamar Allah ba zai iya maka ba sai ka hada da laya sai ka hada da guru sai ka haɗa da tsubbace tsubbace a ganinka Allah ya yayi kaɗan to ba haka ba bane Allah ya ishe ka wa nasiruka kuma Allah zai taimake ka wa muayyiduka Allah zai ƙarfafe ka wa mudhfiruka kuma zai sa ka ci nasara qala ta'ala shi sa ubangiji ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a karanta mana ya ayyuhar rasul balligh ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik na'am wa in lam taf'al fa Allah ya ce ya ayyuhar rasul ya kai wannan manzo annabi sallallahu alaihi wasallama ballig ma unzila ilayka min rabbika isar da abin da aka saukar maka daga ubangijinka aka saukar zuwa gare ka daga ubangiji na wahayi na alqur'ani da sunna fa in lam taf'al inda bisa ga ƙaddarawa a ce zaka rage wani abu baka yi hakan ba amma ballakta risalati da tarin aikon sakonnin da aka baka ba ka baka isar ba isar da wani ka bar wani kuma wani yana nuna baka yi komai ba shi sa muna da aqida cewa duk abin da Allah ya aiko manzo Allah sallallahu ya isar da shi sai Allah ya ce wallahu ya'siluka minan nas kakka ji tsoro ka isar da sakon Allah zai tsare ka ya raba ka da cutarwar mutane ko da abin ba zai musu daɗi shi yasa manzo sama a tsakiyar maka ya karanta tabbat ya da abi lahabin wa tab ga abu lahab ga jama'a ga 'yan uwa ga kuma amma manzo Allah bai ji wani wata wata ba ya karanta tabbat ya da abi lahabin wa tab sai me kuma me ya faru kuma ba abin da ya faru ku duba ku ga yadda abu jahal ya zo ya yewa manzon Allah karan tsaye ya cika masa baki amma take Allah subhanahu wataala ya saukar da kalla la illam yanta lanasfa'an bin nasiya nasiyatin kadhibatin khati'atin falyad'u nadiya aka cika man baki kuma ya isar da sakon Allah kuma ba abin da ya faru saboda haka wallahu ya asimuka minan nas al'imam abu nu'aim ya rawaito a cikin tarihi madinati asbahan sannan al'imam ibn abi hatim kamar yadda ibn kafir kafinsa da ibn jarir tabari suka kawo a cikin tafsiri ta hanyar abuzura zura ubaidullahi ibn abdulkarim قال حدثنا عبد الله بن علي بن نفيل قال قرأت على معقل ابن عبيد الله عن عبد الله بن أبي حسين عن شهر Ibnu haushab qala laqiya salmanu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di fijajil madina wata rana salman al game da manzon Allah a cikin lokunan madina hanyoyin madina fasajada lahu sai sai wa salman sujada faqala sai manzon Allah ce salman kakka ƙare masu sujada ya wasu wasjud lil hayy alladhi ka yi su sujada ga Allah wanda shi ne mai cikakkiyar rayuwar da baya mutuwa wannan isnadin ya gifta ta kan shahar ibn haushab da kuma shahar ibn haushab yana cikin mutanen da malamai suka yi magana kansu, su tukulli mafihi kuma in kana dai akwai mujazafa wajen yin magana a kan nasa amma dai al-rajih bi amrihi shine hadisin sa kadai shi kadai baya sha na kuma yayi irsali anan bai ga Salman al-Farisi ba balle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ya rawaito abin da ya faru a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma sharri an cewa ya taba satar riga a Baitul Mal amma wannan bai tabbata ba har wani yana cewa laqad ba a shaharun dinahu bi khariqatin wa man ya'mal qurra ba'daka ya shaharu ma wannan ƙarya ce malamai da yawa sun yi raddin wannan magana to idan muka kalli ayar bangi subhanahu wata ya ce wata tawakkal 'alal hayyi alladhi la mutu kaga a baya Allah ya ce qul ma as'alukum 'alayhi min ajrin illa man sha'a an yattakhidha ila rabbihi sabila to sai Allah ya ɗora wannan jimlar akan waccan jimlar saboda suna da munasaba sai Allah ya ce ullahum zalika ka gaya musu wannan maganar kuma kai ma ka dogara ga Allah a da'awarka domin abin da za su baka bashi ba zai maka komai ba tunda ai manzon Allah an gaya masa an ce ka gaya musu la ma as'alukum alaihi min aja. yanzu in mutanen yanzu ne Allah na ce, kana tsoron masu dan kama sadaka kar su dina za ka iya gaya musu ƙila akwai mutanen da za su yi tunanin kamar a matsayinka na mai nuna musu tafarki madaidaici wanda kuma Allah ya ƙaddara suka zama sababi na samun wani wata ƙofa ta arzikinka na rayuwar duniya misali sai aka samu wani shi ke biya maka kuɗin haya in baka da gidan kanka ko wani ne ya gina maka gida a cikinsu ko wani ne ya sa ka a cikin gida na aro wani kuma shi ke ɗaukar nauyin abincinka wani kuma shi ke kulawa da rashin lafiya ta iyalai da biya wa yara kuɗin makaranta kai kuma wani kuma shi ke sai maka littattafai da kayayyakin aiki na karatu wani kuma shi ke ɗan baka abin da za ka sa a ji wani shi ya sai maka abin hawa kuma ba wanda ka taba cewa zo kai yi min su da kansu mutane suka kalle ka suka kalli su zuwa ka suka ga ya kamata su sauƙaƙe maka al'amuran rayuwa ba sai ka nema ba in za ka nema to kai kake sha'awar ka nema amma ka samu sauƙin rayuwa don ka iya ba su abin da suke bukata na addini kaga wannan haramun ne ko halal halal ne ko kuma idan mutum ya gamsu ya karɓa ya yadda da wannan tsarin ya yi laifi bai yi laifi duk da cewa inda da yadda zai yi ya dakatar da wasu abubuwan shi ma ya dinga motsawa in har zai iya fita ya nema din wannan ba zai iya tozarta haƙƙin da awar ba to gwanda ya fita ya je ya nema din ko ba haka ba to kaddara ma dai ko ba zai iya ko ba zai iya ba ana yi masa haka wannan kaga kenan shi kuma a iya rayuwarsa bai taɓa ce musu to jama'a abinci ya kusa karewa a kawo abinci ba. bai taɓa ce musu jama'a kuɗin haya sun kusa cika a jo a biya ba ko kuma gida ba kaza ko sai an yi ya yin haka kaga masu alukum alaihi min ajarin kenan illa man sha an da ila rabbih sabila to wani kuma sai ya dinga taka tsantsan kai abin da zai bata musu rai kuma wani ya daina ashe ya dogara da su kenan haka ne to hashalin nabi sallama an ya a fi hada ba zai yi wa annabi haka ba amma ana saukar da abun a kansa ne domin mu mu ji saboda mu ake jewa shi kam ya hau tudun mun tsira sai aka ce to in ka gaya musu cewa ma as'alukum alaihi min ajar to kuma kai kuma dawo ka sake gina kanka za a samu wasu su kawo maka so nawa ana kawo manzo Allah sama kayan da zai sama gaba ɗaya waye ɗaunoyin harkar tafiyar su ta hijira daga maka zuwa madina ba sai na abubakar ba ne kuma manzan Allah ne da kansa yake ce masa yi dole kai ne kai ko kai annabi ne ba za ka wadatu ga biran taimakon mutane ba ga shi dai annabi ne sanda manzan da ubangiji ya ce masa ya hijira ko sisi ba shi da shi amma ya san abubakar yana da shi da haka da ya tashi kawai sai ya nufi wajen abubakar ya ce za mu hijira shi kuma abubakar ya san cewa shi ne mai hali ba zance ce to ya rasu, lai zan nemo rabi a je a nemo rabi to ai shi ba mai kudin yanzu ba ne in misali mai kudin yanzu ne mai mutunci yanzu malami ya zo ta a wallahi na buga na buga ne na ga rayuwar tana tafiya ban taba yin hajji ba ya kamata ne hajji sai samu wani abokinsa cikin masu kuɗi ko amininsa hajji nake so in yi ban taɓa yi ba to mai mutunci shi ne ya ce to a je a yi passport to ina ya ga kuɗin passport in ya ce maka to ba yi ba da kuɗin passport ɗin zai ce to kare na wato kana ganin komai ni zan maka kenan ta ya ce to shi na alagafar ta malam ba damuwa a nemo kuɗin tikiti zan yi biza ko a nemo kuɗin biza zan yi tikiti ba haka za a ce mai ba hmm. amma fa wannan fa ne a cikin masu kuɗi wanda zai haka ko ba haka bane wallahi ba karamin waliyi bane wanda zai haka dan ba za a samu mai kuɗin da zai raba dukiyarsa ya bawa wani mai addini rabi ba ko za a samu banki ba za a iya samu wanda zai raba dukiyarsa biya ba addini rabi wallahi za a iya samu wanda gaba ɗaya zai auna iga nawa yake da shi ya ga yana da miliyan ɗari biyar sai ya raba ya ce to miliyan 250 ya batta lillahi wa rasuli za a iya samu a Najeriya a Hausa ma za a iya samu aina Allah ba sa karewa ba ka sani amma dai ina shakkar in za a iya samun wanda zai iya ba mutum ɗaya a cikin masu addini to shi kuma sai na Abubakar yi wa addinin yi wa manzan Allah ɗin kuma sallallahu alaihi wasallam da haka kuma ya zama sayyidina Abubakar ba. manzan Allah ya zo ya ce masa za a tafi yawanci ban cika kawo muku isnadi ba saboda kissa ce mutawatira abin da zama mutawatir kana dama isnadi ai kana kashi ne dan kai bayanin inganci ko to wannan waye yau bai sani ba da mai zurfin karatu da wanda ba da zurfin karatu kowa ya san da wannan sai na abakar yana je yace as-suhbata subata ya rasulullah taki ya kira wa amir ibn fuhaira ya ce je ka dauko mana hayar dubu aka je aka yi shatar abdullahi ibn uraqat al-laifi sai na abakar yi sponsor din tafiyar gaba ɗayanta amma wallahi da da na abubakar zai taɓa yin wani laifi ko da Allah zai saukar da wani sako na faɗa ko na rarauka ga na abubakar wallahi sai manzo Allah ya gaya masa saboda ba zai taɓa jin tsoron cewa wai wani in ya dakatar da gudunmawar da yake ban addini zai tsaya ba zai wannan tunanin to shine sai Allah ya ce to kuma idan ka gaya musu cewa ma az'alukum alaihi min aja wannan ni na fi ganin da irin wannan lokacin ake yanzu ka fito me ya faru ne shigowar izala ko shigowar sunna daga cikin kusakuran da aka yi shine an zo an tarar da mutane suna ɗanfare da ƙafafuwan malamansu wani lokacin akan samu ma malami da kansa yake farlanta wa ɗalibansa abin da za su yi masa na hidima haka ne wanda akwai hidima ta rayuwarsa ta insaniya wani malamin zai juya ce kai alajuwa ne faran gida kai ne kuma dole <coughs> kai kaiwa ne kayan sallah kaiwa ne kaza kaiwa na nama kuma hakan nan ba kuma sai ya tambaya ba dole a yi to amma sai zanto abun da sunna ta zo sai aka fahimci cewa wata ran mutum yakan shiga takura amma dole sai ya yi wannan hidimar in ka bincika sai ga tsoro yake kai ya je ya ƙi sa'ad da malamin yake bashi ya daina bashi tunda wasu sun zaci haka ne ko in malam ya fushi da mutum zai shiga duniya ko zai lalace to sai izala ta zo ta ce wannan tunanin shirka ne a daina tunda kana ka haɗa Allah da wani kenan a tasirin amfani ko rashin amfani kana ga abinda Allah yake baka kuma wane ne yake baka kenan to sai ta ce a daina to dama mutane a gajiya suke kuma aka gaya wa mutane cewa dan ka daina yi ba wani abu da zai same ka mutane suka jarraba kuma suka gani ya ce shi kenan alhamdulillah wani yake ban labari <laughs> wallahi live nake jin labari nan ya ce ai abin ne su ya faru ma a kansu wani bawan Allah a katsina ne abin ya faru wannan kwanan nan aka bani wannan riwaya ce bawan Allah zo aka yi masa haihuwa a gida shi kenan haihuwar fari ce don haka sarkai da komai suka zo kudin kunu kudin kauri kudin waye kudin waye shi kuma duk yar da haƙi alasala ya samu ya da abin da za a yanka ma aka gama wannan abin da to yanzu kuma ya rage sauraron suna sai an zo an tara jama'a an tara mutane an ba da kudin limamai an ba da siyo gora da alewa da dabino da komai ya rasa yadda zai yi shi ne ya samu wani abokinsa ya ce shi ya rasa yadda zai al'amuran nan wallahi ba shi da abin da zai yi wannan harkar ta suna a zo a tararraɗin suna sai ka kawo adadin limamin adadin abin da za ka kawo ne sai sai bawan Allah ya ce masa kasan san shawarar da zan baka tafi wajen wayancan masu gemu kawai ka ce ka gaya musu matsalarka yan izala kenan ya garza ya tafi wajen yan izala suka ce to ai dama babu ma maganar raɗin suna a shari'a sai ce to shi ya ce kuna da wannan imanin za ku iya haƙura ya ce ni yanzu ban san irin kallon da mutane za su yi ba ni kawai abin da nake so da kai malam liman so nake yi kawai ranar bakwai a masallaci kawai ka tashi kai wa mutane jawabi ka ce a ka faɗa a lasfiɗa wani an masa haihuwa mun sa wa ɗan nasa suna kaza yau kwana bakwai ya ce ni in ka haka ka gama mun komai ce to shi kenan za a yi ya ce to nawa za a kawo ya ce a'a ba zancen nawa ya ce to me aka yi maka da za ka ba ya ce to dabino ba aka ce ai ba komai kai ne kawai ranar suna ka zo masallaci za ka ji ina ranar bakwai liman ya kira shi gefe ya ce to salamu alaikum jama'a dan uwa ne wannan muna tare kuma an masa haihuwa yau kwana bakwai an sa wa ɗan kaza yayi godiya yayi godiya ya fita ana zuwa aka taru ya ce me taron ne aka ce suna ce shi an yi suna a ina ya ce a masallaci ba ku ci ba ne a masallaci da aka matsa ce kai jama'a ni faɗan izana ne <laughs> <laughs> shi kenan ya maganin shi to a nan <laughs> duk da cewa kissar dai in ta inganta in ta inganta ya kamata in za ka yi abu ka yi shi don Allah wa in yuhibba shay'a lillahi wa yatrukahu lillah in zaka bar abu ka bar shi dan Allah ba wai dan kama ba amma da yawa daga cikin mutane da masu hali da marasa hali da aka ce wannan bautar wadda wasu malamai suke yi wa ɗalibai a daina ta to sai suka hada da cewa to kuma daga nan ma an daina maganar kyautata wa malamai sai suka watse shikenan sai kuma aka bin malamai haka wani bawan Allah cikin masu barkwanci ɗan ɗari ne sai wani abu ya haɗa mu da shi ana zaman lafiya muna wani project malami ne a ɗaya daga cikin manyan makarantun mu tashir institutions to da azumi muna yin wani aiki haka wani muna rubuta wata manhaja to daga ko'ina an tsuntsunto an ɗauko daga ahli sunna an ɗauko daga ƙadiriya daga tijjaniya har da ‘yan ba Roma ma duka an ɗaɗɗako ta ni sai ya zanto ni nake wakiltar izala a halin sai to sai muka zo muka shaƙu muka saba da abin da za mu yi muna da kyakkyawa fahimta muka ce to ba za a yi abu ba sai ya dace da ƙur'ani sai ya dace da hadisi hadisi ma an kawo sai an yi takariri duk muka haɗu haka to sai zanto duka jihohin da suke wannan aikin namu ya fi na kowa kyau na kano to wannan abin sai ya ƙara haɗa mu a tattare ya zan ko za mu ɗabara ni ya rawaito da isnadi kaza ba za mu kawo hadisi ba sai mai isnadi muna haka muna haka ku kowa an san aikinsa a wurin duk abin da aka yi an san dai wane yana da ƙarfi a waje kaza wane yana da ƙarfi tunda duka yawanci malaman tashir institution sai kuma yawanci limamai ne da jami'ai ma'aikatan hizba ma'aikatan ina ne to sai na ce to da Allah ku mun hakuri gobe ba zan zo ba a'a to in kuma baka zo ba wa zai kaza wa zai kaza ce wallahi ina da rufe tafsiri ne a lokacin ina yin tafsiri a masallacin ihya usunna a gwamma sai shi wannan dattijan malami sai ya gyaran fuska ya ce a'a ku kyale shi ya ce nima inda hali kuma uzuri in bi shi <laughs> na zaci da wasa yake yi bawan Allah na faɗa muku shi sananne ne kowa ya san shi ba sai na faɗi sunan shi ba ya sai kuma izini in bi shi sai wani ya ce sabinin sai daga ba sai ce min amma fa da sharaɗi idan zan bi ka sai an gaya min hissa ta na ce hissa ka ta mi ya ce a'a ba sauka za ka yi ba ne ta tafsiri ba za ku rufa tafsiri ba sai baɗi kuma na ce eh sai baɗi ya ce to kana nufin yau za a rufe tafsiri war haka ma kai ba a game maka komai ba na ce a game min komai me sai ce ai ka ji matsalar ya min rantsuwa ya gaya min wasu abubuwa da yanzu ba zan gaya muku su ba yace wallahi sharaɗai ne na tafsirin na karatunsa in zai hattama yace har akwai ma wanda ya sai doso wurin karatun nan wayannan al'amura ba su gama cika ba yace to ai ko da ke laifin ku ne da malaman ku da kuka kurawa kuka raba mutane da ne <laughs> sai biyo ta nan to taran ka bullo kenan yace a'a mu malaman mu sun ce a daina yin abin da bai halatta ba amma kyautata wa malamai wannan yana da asali a shari'a to amma duk da haka kai kuma ya kai malami Allah shi ne abin dogaro ba mutane ba sai aka ce da maza Allah sama wata wakkal alal hai to Allah da ya tashi cikin ikonsa sai ya zaɓo sunan da ko mutum yana da shi ba shi da shi irin na Allah sai ya zaɓo ko alhai. me ake nufi da tawakkali abinda ake nufi da tawakkali shine al-i'timad wa islamul umur ila al-mutawakkalu alaihi shine ka miƙa wuya ka kuma jingina ka sakankance da wanda ka dogara da shi din wannan shine ka tabbatar da shi ke baka in ya hana ka kuma ba za ka samu ba wannan shine at-tawakkul shi yasa ma Allah ya ce fa idza azamta ko wani abu zaka in ka gama duka dabarunka da komai fa tawakkal Allah ka sani kuma ba kai kake ba kanka ba Allah ne yake bayawa sai ka dogara da shi to sai Allah ya ce alhayy rayi sai sa alif da lam da yasa alif da lam dan ya nuna kamalul hayati cikar rayuwa <clears throat> tunda rayuwa tana da wa'ansu sharuɗa na farko dai <clears throat> duk wanda yake raye ya zama wajibi kar ya zama matacce ko ba haka bane kuma duk wanda yake raye ya zama wajibi ya zama samanni kar ya zama rasasshe ita kuma samuwa <clears throat> wato suna ta tara sanda kake da rayuwa ma'ana samamme ne kai kuma ba matacce bane kai ko haka ne da zarar mutuwa ta zo maka ka zama ba sami ba ba rayayye ba kuma da zarar ba kai ba ka wurin to ɗayan biyu ko dai ya zanto kana da rai amma kana wani wurin to rayuwarka ba za ta amfana maka komai a inda baka nan ba haka ne tunda yanzu aka ce a kirga waɗanda suka zo nan da wane da wane da wane ne duk wanda baya nan inda za a raba wani abin a ce a bawa samammu a nan rayuwarsa za ta amfana masa ta fuskar samun abin da ake raba a nan inda wani wata bukatarsa za ta taso kuma baya nan da shi da matacce mu a wurin mu ɗaya ne tunda matacce ba zai taso daga kabarinsa ya zo ya mana ba shi ma gashi da ransa amma yana wani wajen to amma Allah subhanahu wataala sai aka sa masa alif da lam domin rayuwar tasa ta kunshi dukkan sharuɗa na rayuwa na ɗaya saman mene ba rasashe ba ba wani waje da za a ce ba Allah a wurin kun ga ya zama alhayu kenan ko fa huwa mawjudun bi ilmihi wa bi hifdhihi wa bi ri'ayatihi wa bi qudratihi wa bi mashi'atihi wa bi kulli shay'in yasluhu an yakuna yasluhu an yakuna mudafan ila dhatihi subhanahu wa ta'ala to shi yasa Allah sai ya ce alhayy da ya ce alhayyu yayi shiru da ya isa to amma watakila wani bagidajen in aka ce masa wata wakal alal hai sai ce to ai al'ahaya'u da yawa ai nima abinda nake bauta wa hayyun ne to amma rayuwar tasa is it continuous rayuwa ce su mustamirra tajriba ta rayuwa ta tabbatar da cewa man asha mat wa man mata fat wa ma huwa atin at wani ha'ar na ma sun san da wannan cewa man asha mat duk wanda ya rayu sai ya mutu rayuwa ɗaya ce ba mutuwa ita ce rayuwar ubangiji subhanahu wataala an gane to shi shi Allah ya kawo mu wannan ba hashu bane akwai abin da ake kira hashu hashu shine barnar kalma ko barnar jumloli ka faɗa abin da ma baka faɗe shi ba ma magana ta yi yanzu misali in kana so ka ga hashun da zai baka dariya ma ka je ka samu mawakan zamanin nan ka ga mutum ya ƙara wata jimla wanda inda zaka tambaye shi to inda zaka cire jimlar mai matsalar me matsalar zancen ba wata matsala ko da ita ko ba ita samuwarta bata canja magana ba rashin wata kuma ba za ta rage komai ba to amma shi ubangiji baya hashu a zance duk abin da ya kawo akwai garabi akwai hikima shi sa da yace allazi la yamutu wannan jimlar kawai wannan shubuhu jimla din allazi la ya mutu wanda baya mutuwa ita kadai ta isa ta daudawainiyar tunkuɗa shubuha ta sanya wani Allah a cikin lafazin alhayi an gane kaga kenan ana ƙara dasa maka tauhidi a cikin zuci ya sai kaman ana so a ce ya ku mushrikai da kafiran maka da kuke bautawa abubuwan da kuke zaton cewa suna da irin kwaliti na ubangiji to ranar da ba su fa za ku yi. in ka ce za ka dogara da wani abin da ba Allah ba ko me shi zai kare Allah ne kaɗai Allah zai la mutu in dai ku yana nan to yana cikin aiki kuma za ka samu abin da kake bukata kai ƙarshe ma sai dai ka tafi ka bar shi in takamaka gwamnati ka ce wai za ka dogara da gwamnati nawa nawa aka yi na gwamnatoci da suka wuce a gaban ka kai ma in maka za ka dogara da sarauta nawa sarauta aka yi ta huce masu sarauta suka mutu waɗanda ake ake wa sarauta kuma suka rayu haka tawakkal alal allazi la mutu, inda sa muke tanana ta wannan saboda lokacin da ka zo gudanar da ibadar tawakkali ka tuno cewa an haɗa ka da me yi mai bayarwa kuma wallahi kamar yadda maza Allah sallallahu alaihi wasallam ce law annakum tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi law annakum tawakkaluna ala Allah haqqa tawakkulihi da za ku dogara ga Allah yanda ya kamata yanda Allah yake so la razaqakum kama yarzuqu at-tayr da yadda kuka ga tsuntsu baya talauci kuma wallahi ba ku talauci ba taghdu khimasan wa taruhu bitanatan tsuntsu zai fita kullum cikinsa ba komai saboda shi ya san Allah ne mai bashi sai ya fita sai na taɓa ba ku labari da wani malamin mai yake ba mu labari a madina baiwar Allah ce aka kai ta asibiti sai aka ce tana da hasafil am'a tsakuwa ta shiga cikin hanjinta don haka sai an farke sai an yi operation sannan a samu to tsohuwa ce da 'ya'yanta ta ce ita ba za a yi mata operation ba aka yi duniya ta ce wallahi ba za a yi mata ba ta ce duk wanda ya taba ta bata yaɗe to sun san haƙƙin uwa don kar 'ya'yan su shiga cikin abin nan suka ce to a tsaida abin a bata maganin da zai rage mata damuwa amma su je in sun samu sun yi kokari sun shawo kanta to amma ba ka ba da matsala a bar masa da tsakuwa gashi an yi nan an ga tsakuwar an yi komai kawai uwa ta ce za ka ga yadda laraba suke girmama iyayensu Za ka sha mamaki ta ce a kai ta umara suka ɗauke ta suka tafi da ita makka ta je ta yi ɗawafi da ta tashi sai ta dogara ga Allah sai ta sha zamzam ita dai a san da ta sha zamzam ɗin ta san Allah zai warkar da ita kuma sai Allah ya warkar da ita da haka aka dawo lokacin koma asibiti aka je asibiti farko aka duba fayil aka ga history na cutar da rashin lafiyar da inda aka kwana to kuma ka'ida sai an sake scanning domin a ga irin ci gaban da aka samu yanzu ina tsakuwar take shin ya za a yi ya za a yi kafin nan ta yadda suka ce har yanzu ta yadda yi mata aiki ba ana aunawa sai aka ga kamar wasa ba tsakuwa aka sake auna aka ga ba tsakuwa to wannan abin sai aka sa da jaddanja in har likita zai yi bincike a jiya a watan jiya a bara ya ga ga dalili ga matsala kuma bana ya zo ya yi ya ga ba matsala kuma a tarihin likitanci ba a san matsalar nan tana tafiya ba sai an yi operation to likitan nan yana da matsala ko kayan aikin suna da matsala Karshe dai aka rubuta report aka daukaka shi sama manyan suka duba suka ce to a sake ɗauka a kai wani wajen aka kai aka yi skyning aka ce a ɗauko tsohon skyning ɗin aka ɗauka aka duba aka experimenting aka tabbatar da cewa wannan ba kuskure ba ne akwai tsakuwa a da yanzu kuma babu ita duka su wayannan marasa lafiya ba san me ke faruwa ba karshe dai asibiti aka zauna board na likitoci to ba wannan matsala ce gaskiya ana haka sai suka ce to abinda za a yi shi magani fa na Allah ne ku kira wasu ku tambaye su mana wani likita ya ka shawara aka ce to a ji a interview da su aka zo da su ku me kuka yi wa mahaifiyar ku tun suka ce su abin da suka yi mata dosage din da aka bata na magani kawai ta yi amfani da su ya aka yi ta ce a'a ni fa da abin da ne ku ne dai ba abin da kuka ba ta ce ni da na tafi maka na sha zamzam kuma na karan na yi addu'a na karanta qur'ani na sha kuma na sha ne da niyan neman sauki sai wani ya ce me kika karanta ta ce fatiha aka ce sai ce yanzu fatiha ce za kuma ta tafi da tsakuwa ta ce amma kai dai ban ga jahili irin Allah ya ce lau anzalna hadha alquran ala jabal akan dutse ma la ra'aytahu khashi'an mutasaddian kuma dan ya tsakuwa wallahi sai mata ta yi musu wa'azi kawai sai kuka kuma sai aka sallama amma me ya janyo haka cikakken tawakkali ta yi azama kuma amma fa wai ana nufin za zaka yi tawakkali kuma shikenan sai ka sai ka zo wani abu da sai an yi aiki sai ka kwanta ka ce na dogara ga Allah za ku ka ga dogaro a'a tashi za ka yi ka yunkuri ka yadda ake yi sai kuma ka dogara ga Allah wa tawakkal ala al alladhi la yamutu ka dogara ga Allah wanda yake shine mai cikakkiyar rayuwa alladhi la yamutu wanda ba zai taba mutuwa ba wanda ba zai rikice ba ba zai yi bacci ba babu wani abu wanda yake jinsin mutuwa ma da yake kusantarsa tunda mutuwan ma ba zai yi ta ba to ina kuma ga su bacci kaga ai bacci kanin mutuwa ne to ita kanta mutuwan ma ba ta isa ba ballanta na kuma wani wani abu irin ta mantuwa rikirkicewa duka ubangiji subhanahu wataala ba shi da su tsufa duk ba shi da su da haka abinda ake nuna mana cikin wannan aya cewa shi mutum cikakke ba da wanda yake dogara sai ga Allah subhanahu Ta'ala kuma haka yake so ai sai ce wasabbih bihamdi wasabbih bihamdi sannan kayi tasbihi tasbihi shine wato araba Allah da dukkan abin da bai cancance shi ba cikin abin da batattun mutane suke danganta masa da shi inda za ka yi tasbihi kawai to ba zai isa ba domin ka yi takhliya ka raba Allah da wani abu minus ke wanda dama kuma ya kamata ya zama bashi to yau misali ko ɗan adam yanzu misali ɗan adam ɗin da aka yi masa sharra a kotu sai ya ɗau lauya misali sai aka ce masa ya saci kuɗi kuma bai sata ba shi bai taɓa ma sanin ya ake sata ba sai lauyansa iji ya shiga ya fita ya yi kumfabbaka ya kawo dalilai ya kawo shaidu ya yi komai ƙarshe alƙali ya haɗa shaidun mai ƙara da wanda ake ƙara ya auna ya tabbatar da cewa tabbas maganar lauyan nan haka cikin mutumin nan bai sata ba sai aka ce to yanzu kotu ta wanke ka cewa baka yi sata ba tafi shikenan lauya ya ci kuɗinsa yanzu dan Allah za a yabi wannan lauyan wallahi ba za a yabi shi ba sai kuma ya zo ya yi claiming damage to sai kuma shi kuma lauya sai ce to mu kuma yanzu mun shigar da kara saboda defamation of character yanzu an yi defaming character client dina customer na an bata masa suna an masa damage an hana shi wasu abubuwa don haka muna buƙatar kotu mai adalci ta biya mu kaza to kaga at tahliya wa tahliya kenan an cire abin da bai dace ba an kuma kawo abin da ya dace to don haka a tasbihu takhliya kenan ka tsarkake ubangiji ka ce Allah ba shi da ɗa kamar yadda kuke cewa yana da ɗa ƙarya kuke Allah ba shi da mata ƙarya kuke Allah baya buƙatar mataimaki ba sai an haɗa shi da wani ba sannan ya zama Allah gwamna yanzu da zaka naɗa gwamna sai ka ba shi ADC sai ka ba shi SSS sai ka yi ba shi dama ya ɗau PA sai ka ba shi ss sai ka ba shi commissioner in ba ka bai cika gwamna shi yasa dama da zarar an tsige mutum an tsige shugaban majalisa sai a janye masa security to yanzu da an janye masa security bai zama cikakken dan majalisa in ba a ba shi gidan zama ba irin wanda ya dace da shi tunda shi ba zai iya siya ba in ba a ba shi kaza ba amma Allah shi duka baya bukatar wani mataimaki duk ko shugaban kasa ne sai an sadako kuma alƙalin alƙalai ya rantsar da shi a daidai wannan lokacin dole ya yi biyayya ga wancan amma shi ku Allah hmm, baya bukata da ka sabbih ka tsarkake ubangiji to in ka tsarkake shi kuma dan tasbihin ya zama cikakke ka kara bihamdihi tare da yi masa kirari alhamdu ya kunshi kirari ya kunshi yabo ya kunshi godiya ya kunshi jinjina wa kafa bi rabbika bi dhunubi gashi dai ko rabin fassara wannan ayar babu ba amma lokaci ya ce ni tsammani na yau za mu shiga ilimin falak tabarakan ladzi ja'ala fis sama'i burujan to al-kalamu idza kasura yusi ba'dahu ba'da sai mu dakata anan abinda muka kare dai Allah ya ba mu ladan sa wannan muka yi kuskure kuma Allah ya fi mana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh